rundunar sojan Najeriya bataliya ta 29 da ke runduna ta shidda a birnin Fatakwal tare da wasu jami'an tsaro na civil defense da ke gadin wasu layukan fi mallakar kamfanin man shell a garin Giro da ke karamar hukumar Tai a jihar Taribas. Sojojin Najeriya dai sun fuskanci wani hari na 'yan bindiga yayin da sojojin suka hana fasa bututun mai domin satarsa 'yan bindiga dai daga bisani suka kawo farmaki kan sojojin Najeriya yayin wannan farmakin dai aka fara buɗe wuta nan take wani soja ɗaya ya mutu tare da wasu jami'an civil defense guda biyu sannan kuma 'yan bindigar suka yi awon gaba da wasu bindigogi AK-47 da kuma G3 kuma samun wannan labarin ke da wuya nan take aka samu agajin gaggawa daga sansanonin tsaro daban-daban a yankin na Niger Delta inda aka fara farautar 'yan bindigan da suka yi wannan barna kuma nan take suka samu samu nasarar kama shugaban kungiyar ta 'yan bindiga da ya gallabi jama'ar yankin na Niger Delta wato Musa Korebe Nebele wanda aka fi sani da Nobel kuma bayan sun kama shi ne aka kama shi da bindigogi daban-daban kuma yayin musayar wutar nan take ya sheƙa lafira. A daidai wannan gabar ne shugaban runduna ta shidda ta sojojin Najeriya da ke birnin na Fatakwal Major Janar Jamilu Sharham ya tabbatar da cewa rundunarsa za ta tabbatar da tsaro a inda ake ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Wani mai fashin baki kan al'amuran tsaro da ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta, Ahmad Baba Tijani Gamawa mai ritaya ya yi mana tsokaci akan wannan lamarin. Kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan game da sha'anin tsaro da kuma armed robbery da kuma sace mutane. Saboda haka dole ne a zauna a kan tebur a tattauna ba tare da wata aƙida ta siyasa ba. Yanzu ba zancen siyasa ake ba. ana maganar shugabanci ne a yawa mutane adalci a musu gaskiya a rike musu amanansu saboda haka dole ne waɗannan parties guda biyu da gwamnatin tarayya da shi gwamnan Rivers da jami'an tsaro a zauna a kan tebur a gane me problem ɗin domin ba don komi ba a kare waɗannan abubuwa a kare rayukan mutane a kare musu dukiyoyi yanzu wannan abubuwan da ke faruwa a jihar Rivers da sauransu a dole ne shi shugaban ƙasa ya tsaya ya jajirce ya ba jami'an tsaron nan karfin gwiwa ya karfafa musu gwiwa a ba su kayan aiki kuma a tabbatar dukkan mutum an biya su hakkokinsu. Tanatin 'yan bindiga musamman a harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai tare da tace shi ta bayan fage rundunonin tsaro kama daga sojojin ruwa da 'yan sanda da civil defense da dai sauransu suna bayyana irin ƙoƙarin da suke yi cewar suna iya bakin ƙoƙarinsu domin kawo ƙarshen ta'annatin 'yan bindiga a yankin mai arzikin mai wanna ga ɗanyen mai dai a Najeriya wanna ce da kan janyo wa ƙasar ta Najeriya asarar ɗimbin bindukiyoyi tare da bata muhalli a yankin na Niger Delta mai arzikin mai Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.